alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah ba'd a yau dai mun duba ɗaya daga cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya yi rantsuwa akan wasu abubuwa guda uku saboda ya jaddada kasancewansu hakan da kuma ya jawo hankalin duk mai sauraro cewa ya yi ƙoƙari ya yi abin da shi ne abin aiki a ciki ya nisanci abin nisanta a ciki wannan ne hadisin abi kafshatal ammari Allah ta'ala ya kara yarda gare shi a cikin uh, jami'ar tirmidhi wanda imamu tirmidhi ya karɓo kenan uh, wanda yake cewa naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce na rantsi akan abubuwa guda uku abu na farko annabi ce ma naqasa malu abdin min sadaqa annabi ce wallahi na rantsi dukiyar mutum ba za ta taɓa samun tawaya ba ko ta ragu sanadiyar yana ba da sadaka bi ma'ana duk lokacin da mutum yake bayarwa ba raguwa kuɗinsa yake ba albarka da ƙaruwa kuɗin suke yi abu na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayan ya yi rantsuwa kan abin da ya shafi ah, ah, mutum ya dogara ko kuma ya yi imani da Allah kan cewa duk abin da ya ciyar na dukiyarsa Allah subhanahu wa ta'ala shine mai mai masa gurbin wannan sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantsuwa cewa duk lokacin da mutum ya bude wa kansa kofar roƙo to Allah ta'ala zai bude masa kofar me kofar talauci kofar bukata bi ma'ana in mutum ya rasa wadatar zuci kullum yana tunanin inda zai roƙi mutane ne to Allah ta'ala zai buɗe masa Uh, kofar uh, talauci wannan sai ke nuna cewa zai kasance kullum cikin wannan hali na na roƙo wannan wanda wannan wani abu ne mai matukan hatsari sannan na sallallahu alaihi wasallam na uku annabi ya ce babu wani bawa da wani zai zalunce shi sai ya yi haƙuri ya san an zalunce shi ba maki ba yana da iko ya ɗau wani mataki amma sai ya haƙuri don Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi wannan haƙurin da ya yi zai sa Allah ya ƙara masa ɗaukaka Allah ya ƙara masa daraja to saboda haka sai muka ce wayan na abubuwa guda uku na farko mutum ya kasance yana iya ƙoƙarinsa na taimakawa gajiyayyu da mabukatu kai ya bari shaidan ya razanar da shi da talauci na biyu mutum ya kasance kullum yana haƙuri ko da an cutar da shi ya yi haƙuri to zai riga samun ɗaukaka a gaban mutane kuma a gurin allah subhanahu wataala abu na uku kuma muka yi jan hankali akan bisa ga wannan hadisi cewa mutum ya yi wa kansa tarbiya cewa shi ba zai kasance mai roƙo ba wannan kuma ba zai yi ba sai mutum ya gamsu a rayuwarsa cewa zai yi rayuwa daidai abin da yake da shi in yana da abinci ba gishiri ya ce zai iya haƙura ya ci in yana da kunu ba suga ce zai iya haƙura shi dai ba zai roƙi wani ba to wallahi sai kaga ya samu daraja sai ya samu ɗaukaka wannan shine saƙonmu mu a wannan da yau wallahu ta'ala da muka jaddada akan cewa duk da Allah ta'ala ya musu buɗe suka ciyar Allah ta'ala ya karba Allah ya biya su da abin da ya fi shi alkhairi amma tabbas ciyar da abinci yana cikin abin da zai sa mutum ya samu shiga aljanna cikin sauki da annabi sallallahu alaihi ya faɗa cikin hadisi da ya tabbata ya annabi sallallahu alaihi ya ce cikin abin da zai sa ka samu saukin shiga aljanna an tut'ima ta'am ka ciyar da abinci har a ƙarshe hadisi yake cewa tadkhuluna aljannata bi salam za ku shiga aljanna cikin aminci saboda haka idan mutum Allah ta'ala ya bashi dama ba wai sai daga Ramadan sai Ramadan ba mutum ya tsara wani abun da zai riga taimakawa wasu da izinin Allah kuma shi ma zai samu taimakon Allah kuma zai samu ɗaukaka wurin Allah subhanahu wa ta'ala wallahu ta'ala barakallahu